Hukumomin tsaro a jihar Plateau sun buƙaci al'umma da ke ciki da wajen jihar ta Plateau da su gargaɗi matasa da ke neman tada na zaune tsaye a jihar su kuma rungumi zaman lafiya. Kiraye-kirayen ya biyo bayan wata hatsaniya ne a wasu unguwannin cikin ƙwaryar Jos wanda ya kai ga rasa rayuka da ƙona gidaje da ya zuwa yanzu ba tantance ba. A cewar kwamandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Manjo Janar Agustin Agundu, lamarin ya kasance da takaici ganin zaman tattaunawa da suka yi da matasan karamar hukumar Jos ta Arewa a Laranto, kwatsam sai wani rikicin ya sake barkewa. Certainly some miscreants and some criminals might want to seize due advantage and opportunities to unleash mayhem to innocent citizens. Ya ce a lokaci kamar haka wasu ɓata gari na neman kafa ce ta tozarta jama'a da basu ji ba basu gani ba. Ya ce ina roƙon duk al'ummar jihar Plateau su roƙi matasa ɓata gari da su mai da wukansu cikin kube saboda mu zauna lafiya da juna. And I urge all strata of leadership here in the state, religious leaders, traditional leaders. Kwamandan na STF ya ce ina roƙon dukkan mahukunta a jihar Plateau da shugabannin addinai, sarakunan gargajiya da masu unguwanni da masu rike da mukaman siyasa da su ba matasan su shawara don su guji ta da fitina. Shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau the Adi wanda ya ba da sanarwa ta kafafen yada labarai ya buƙaci jama'a ne da su kasance a cikin gidajensu. All persons around this area are citizens in their own interest for their own safety to stay indoors. Ya ce duk wanda aka kama a waje za a damƙe shi a kuma hukunta shi. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yakubu Datti ya mun ƙarin haske kan lamarin. Eh a gaskiya mun samu rahoto kuma su hukuma sojoji da su eh, polisa ah, da To jama'a suna tambaya ba su ma san musabbabin tashin wannan rikicin ba ko kun samu bayani daga su jami'an tsaro? Ai abin yana ba kowa mama domin da damuwa ya farke har an samu zaman lafiya banda haka a jiya din shi je kamanda har da ni a gun da sauran jama'a mun yi zama da shugabannin addinai da matasa da yaran shugabannin angwane duk a wannan GSF inda kowa ya mika kai ya nuna cewa za a yi tafiya tare. To a waye gari kuma wannan abin ya farke shi yasa wayansu suna ga kamar akwai maganar siyasa a ciki. akwai magana wanda wayansu kawai su dai suna so kar a yi zaman lafiya domin suna so su gina suna ga siyasar su zai ci gaba in ba a yi zaman lafiya ba to duk wannan muna ga cewa ba zai taimaka mana ba kuma ban da haka ina son nanaita cewa kofi din nan da aka daga zuwa goma yana nan haka ba za ki rage ba akwai matakin da gwamnati ta ɗauka don tabbatar da wannan zaman lafiya? Muna kira ne ga jama'a musamman iyaye da shugabanni su yi kokari su yi zama da yaransu da kuma matasa da ke anguwa domin a ga muhimmancin zaman lafiya. A banda haka jita-jitan nan shi ya tafi mana toya a domin sai ka ga ana yaɗa wa hotuna ne da labarai ne da ba kai ba gindi kawai ana yaɗa, to wannan wayansu sun gani sai kayar musu da hankali shi yasa muna roko dan Allah jama'a a yi hakuri a duba a yi bincike duk hoton da aka nuna maka ko labarin da aka tona maka ta bincika ka ga akwai gaske a ciki kwamishinan yada labarai a jihar Plateau kenan Mr. Yakubu Datti Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya